إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحزن الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بعد تفسير القرآن بجرمة أولنا وتا من البركة وتا رمضان wanda muke gabatarwa a wannan majalisi mai albarka majalisi na dari hadis a wannan unguwa ta galibare garin jihar borno na babban layi duk da muna cikin iska na alamar ni'ima muna roƙa allah madaukakin sarki ya bamu damuna mai albarka a kusan muna daren laraba ko daren alamis daren alhamis kuma shi ne daren jama'a daren lailatul qadr ne ko daren bakwai ko daren lailatul qadr ga wata ramadan na ma yadda lailatul qadr har ramadan ya shiga hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina alif arba'in da arba'in da nawa da arba'in da uku ta zo daidai da dare 27 ga watan hudu watan april miladiyar shekara biyu da ashirin da jiya da yau da duka muna cikin alamun kamar ruwa to muna roƙon Allah ya ba mu damuna mai A muna nan a cikin suratu yusuf alaihi salam surat yusuf alaihi salam ah, a wannan sura ta surat yusuf ah, mun tsaya aya ta tamanin da bakwai jiya da shekaran jiya duka muna kai kawo a kan ayar ah, akwai tambayar da na ga wani ya turo sai na tambaya ce kawai ta ɗaliban ilimi wanda ban so na ba sa lokaci ba don wasu da tafsiri amma a gurguje ya yi tambaya kan malbarku bainar rasul wanda ne me bambanci tsakanin annabi da manzo a larabci akwai annabi shi da prophet a rasul shi da mai sinda yayin da wasu suke ganin babu bambanci tsakanin ar-rasul da annabi suna kafa hujja da ire-iren ayoyin wadkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana bi rasulan nabiyya kaga hada masa an ce shi annabi Musa rasul ne kuma annabi sannan kuma Allah madaukakin sarki ya kira annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da duka ya kira su da annabi ya ayu annabi lima tuhadibu ma ahalla zaku lak ya ayu annabi idza qallabtumun nisa faqalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah ya nisa annabi lastunna ka ahad min an-nisa annabi awla bil mu'minina min anfusihim kuma ya kira su da nabiyyul ummi sannan kuma Allah ya kira su da ar-rasul ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr kaga an kira annabi da ar-rasul an kira annabi da annabi amma ta'arifi da bamba wanda kuma suka doki akwai bambanci tsakanin rasul da nabi sai suna cewa akwai siffofin da suka haɗu akwai siffofin da bai suka bambanta ya ce a rasul da annabi a rasul namiji ne annabi namiji ne duk da akwai wayanda an sun fi tafiya amma sunan kawo su da annabi da a rasul maza ne duka biyu na biyu masu nagari ne na uku masu imani ne ina fata gani na hudu suna karɓar wahayi daga Allah sai dai inda wasu ke bambantawa suna cewa shi annabiyu shi irin a ce idan dutse ya tsallafi kankan nan ya fada kan uban kowa wai shi da Allah ya turo shi in ji wasu ba walam ya amuru an yi bayi ga ulinar Allah ya ce ni ne na turo ga kai annabi ne ka bauta mu amma sakon ibada ta ka gaya kowa kai kadai za ki yi wai wani shi na annabi an ba su annabta amma me ba a yarda ya sanar da kowa ba ba a yarda ya sanar da kowa ba amma shi ar rasul an ba su annabta kuna ji amma an ce ya sanar da mutane amma jama'a wannan ta'arifin ba daidai ba ne kafin irin ƙasashenmu su samu kyakkyawar alaƙa da wuraren saudiya sai littattafan a sha'ira suka yi ta malalo mana sai wannan tarihin ya zai cika ƙasarmu yanzu a irin tsarin karatunmu na kasan salabus yan an ce ka bambanta a rasul da annabi sai ka ce a rasul yana wa'azi annabi ba baya wa'azi wani wani islami kali kuskure amma in sai ka amsa a irin salamus din karatun mu ka ci a Allah yi wa Malam Ahmad Abdulkadir albarka shi ya fara tafsirin Ramadan a duk da kafin na yi nisa shi shafa muna da babuwa nan fara abdalla kafa ya kama da ziyara saboda aka yi wani wata da zai fara kalma da yi sha Allah to sha Ahmad Abdul Qadir ya ce akwai lokacin da ɗaya cikin malaman jami'ar islamiyya da suke zuwa daura shekarun baya ko zamba ne ko waye sai ya jefa musu tambaya a aji shi sha'ama da tsagar barista kenan yana wajen malami ne menene bambancin ar-rasul da annabi da malam Ahmad da ya ba da irin wannan tarihi shi ar-rasul Allah ya umurce sa da tarwa mutane zai wa annabi ba ba zai tarwa mutane sai malami ya ce masa fa anta tara an idza ra'a an-nabiyyul munkar la yughayir yanzu a ganin idan annabi ya ana ta ta'asa sai eh, shuru da bakin da ba zai wa'azi ba mala amma da kun da yake take sai bikin sai mutu don ko mu yanzu ka zo to ana barna ai ba yanzu ka wuce zalim alim ba marra aminkum munkaran falyughayyiruhu bi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi wa dhalika abawu jama'a mu ga munan tukururu ba manzanci ba ba annabta ba ba ba sahabantaka ba ba tabi'antaka ba ba tabi'u tabi'antaka ba shin su ma ba mu ji ba amma an ce da mu ballighu wa walau aya an ce da mu innal ladina yaktumuna an zalla min al-bayyinat wanda suka yi koyi abinda Allah ya saukar Allah ya tsere musu malaikun sun tsere musu kuma annabi to wanda ya ilimi ya koyi bai wa'azi ba za a masa linzami da shi zuwa wuta to wannan ba mu kenan sai ka so yanzu kai ka ji annabi kenan kai kai ka ji annabi shi ya samu sartifiket na annabta amma hana shi wa'azi a wannan tarihi ba zai kama ka da haka jama'a da ar-rasul da annabi da annabawa ne ko duk sun suna wa'azi to duk Allah ya ba su lullabi. duka mu dauki ar-rasul Allah ce rusulan mubashirina wa munzirina manzanni mubashirina wa munzirina ba shine wa'azin ba mubashirina suna albishir wanda ya bi Allah aljanna suna gargadi wanda ya saba Allah wuta sannan kuma Allah ya ce kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu nabiyina su ma nabiyina me yake mubashirina wa munzirina kaga rusulan mubashirina wa munzirina nabiyina mubashirina wa munzirina wannan ayar ya nuna da annaba da manzanni kowanne suna wa'azi don wa'azi dama bushara ne wanda ya bi Allah aljanna gargadi ne wanda ya saba wuta me ya nuna ko Allah ya bawa hatta annabawa littafi وأن بيت النبيين فبعث الله النبيين مبشرين والمنذرين سيتم وأنزل معهم الكتاب كما لا ba أن باش saboda haka ar-rasul Allah ya turo shi ya ce wa'azi kuma da littafinsa annabi Allah ya turo shi kuma ya ce wa'azi kuma da littafinsa to ina bambanci bambanci shi ne shi an rasul yana zuwa da cikakken shari'a kuna ji shi annabi kuma ana turo shi ne ba da cikakken shari'a ba akwai wasu abubuwa da zai zo da su waɗanda annabi da ya gabata ya karanta abubuwan an fara bambanta su ko abubuwan ana so a sassauya su sai ya zo da waɗannan sauye-sauye ina ba ta ne. wannan shi na tabbace to ɗayan tambayar kuma zai zamto nan, domin nake ku a ta'arifin ba duka ba da suka yi intifaɗi cewa an rasu da annabi dole ne maza ne akwai da suka gani ba sharadi ba ne zama maza mata ma suna iya samun annabta amma mu abin da muka fi sani mana amma me dalilan bangarorin nan guda biyu sai mu bar su sai tafsirin gobe arama za mu dawo cikin fadin allah madaukakin sarki ya bani ya izhabu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا ببضاعة بضاعة مزدات الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم anan ka na'am in ba ku manta ba a jiya mun tattauna akan kalmar ya bani ya izhabu fatahassasu min yusufa wa akhihi wala kai asu min rauhillah wato ya ku na ku tafi ku binciko yusuf da ɗan uwansa kada ku yanke tsammani daga yalwar Allah ko fadadawar Allah ko rahamar Allah don babu mai yanke tsammani daga rahamar Allah sai mutanen da suke kafirai ƙarshen ayan na akwai tsoratarwa duk matsalar da muke ciki a ƙasarmu Najeriya ka kyautata mata zaton insha Allah akwai lokacin da za ta kawo don babu wanda yake ɗebe tsammani cewa matsala ba za ta kau ba sai ce zan ba za ta kau ba sai kafiri shi mumini kullum yana kyautata zatonsa ga Allah madaukakin sarki kowa ya sani yadda muka rayu a wannan garin shekaru baya nan a wajen nan wani dodo suna sunansa ojimamme ya hana ta wucewa yanzu bai zama tarihi ba ya zama tarihi da a garin nan bayan magariba masir kowa ya yi wa za an sa wakar na fi buyi tukuna har maza sun shiga wakar na fi buyi tukuna an gane ku sannan kuma babu wanda ya sani akwai ranar da za ka wayi gari ka ji wa bom babu wanda ya ɗauka za a kai irin wannan lokacin saboda haka kyakkyawar misali na abubuwan da ya faru a cikin garurkan da yanzu yake kokarin zama tarihi kyakkyawan albishir ne ga mutanen zamfara da mutanen katsina da mutanen kaduna da yankunan da ake da samun matsalar tsaro uwa uba kuma abinda zai tabbatar da matsalar zai zama tarihi fadin allah madawar sarki wala eh, fadin annabi yaƙo wa ƴaƴansa wala kai asu min rauhillah innahu la yai asu min rauhillah illa al-qawmul kafirun yau shi aka yi wani fim wanda ya kunshi big boss kamar haka akwai wani big boss sunansa muhammad yusuf akwai wani sunansa shekau akwai wani mamman akwai wani abu katada abu wani abu kada, abu wani abu darda abu abu abu da duk sun kare abu diskancin duk sun kare to haka duk inda daga akwai matsala yana da duk wanda ya ga matsala ya ce ba za ta taba karewa ba arne ne inda la ya yi asumin raunin lahi inda alkomul kashi da kuma faɗin allah fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra jama'a wannan al'ummar ba za ta zo ta rayu bera da kyanwa za su kwanta wuri daya kuma nan gaba ne ba wanda zai cutar da wuri annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dubi littafin nihayatul alam na shi muhammad ibn abdurrahman al-arifi ya kawo hadisan akwai lokacin da yaro karami in ji annabi zai wasa da maciji ya sa a wuyar akwai lokacin da annabi ya ce a wannan al'ummar zai ba wai ba a yi ba yana gaya muku ji albishirin na a ranku annabi ya ce ya je gona an daina tona rami a yi shuka kawai in ka je gona yadda ake watsa tumatir ake watsa taki wa shinkafa haka za ka watsa masara haka za ka watsa gida haka za ka watsa gangara annabi ta ko fannin dutse na a shimfiɗe gonarka ko kan kwalta da in ka watsa kana son ka zira za ka zira saboda haka wannan kuma ne karfan sako ne ga duk wani ɗan iska bugu ɗan ta'adda ya sani yana da ƙarshen sa don haka wannan aya yana mu al-bishr ba wai sai wannan ba kuma kuna da wani dan aikin nafin dinsa kuna da duk matsala to zai yayi in ma ba ku same shi da rai ba tunda zaluntar su aka yi insha Allah za a haɗu aljanna ko ko ya fito ya dawo to shi da kenan a nan annabi yaqub ya aza ƴaƴansa kan abu biyu da na gaya muku ranar aiki aiki a aikace da kuma mai tawakkali ana so idan matsala ya same ka ko kai ma ka tashi sai ka yi abin Allah ya ce mai in taimake ka ka hubba ta sai ka samu taimakon Allah ina ce su tashi su yi aiki duka abu ba ta su ku je ku nemo yanzu an yi aiki ko ba a yi aiki ba an yi sannan kuma ina aka samu tawakkali wala a asumin rohillah wanda a jiya na kawo mani kisoshi daban-daban ko akan tawakkali wanda kissar karshe da na kawo wannan baiwar Allah da baban ta tafi hajji ko har ma suka zona da yunwa da yadda daga bayan Allah ya azurta baban a can ita ma a gida suka samu arziki wannan kissar ma na cire darussa goma a cikin kissar na farko wanda ya dogara da Allah Allah zai sanya masa mafita na biyu Allah zai azurta ta inda bai zata ba na uku kankanta da girma ba a jiki da shekaru ba ne a a cikin zuciya ne gwargwadon imani ana iya samun ya shekaru mara imani sai a samu ya kankanta shekaru mai imani yanzu yarinya na a gidan ga mamarta ga yayyunta amma ba so baban ya tafi ba amma ita take da imanin ai Allah ne yake azurta baban mu yi ko mana yake yi amma Allah yana bawa baba ne ba marhaba ya shekha marhaba sai na hudu a yana nuna mana a bautan Allah maganin wayo Allah bautan Allah maganin wayo Allah na biyar ya nuna mana yara mu yara mu rika hakuri akan talaucin iyayenmu don wani iya ga baban wasu ya shiga gida da babban leda a cike da cafane shi babansa bai shigo da wannan ba sai ya rika haushin uba ina fata an gane mu sani samu da rashi din daga Allah mahaifinka ba son sa bane ya zama mai gadi ba son sa bane ya zama sinja ba son sa bane ya zo gida ba cafane ba son sa bane kuke gidan haya ba son sa bane baya iya biya muku school fees ba son sa bane ya kasa yi muku kayan sallah ba son sa bane ya kasa ya muku takalmin sallah a'a wallahi son sa ne da yana da shi za ku fi kowa jin daɗi a duniya kawai Allah ya ba wa uban wasu ya hana naku don shi wancan uban da Allah ya ba su don su gode ko su taimaki marasa shi su samu lada wannan ko da Allah ya hana don ya yi haƙuri an gane ko kar ya kauce hanya don ya samu lada da a ce yin arziki jama'a ga shi ne gata kadai da karuna bai arziki ba sannan ko da rashi a kwana da yunwa shi ne rashin gata kadai a wajen Allah da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bai yi wata ɗaya ba hura wuta a gidan shi ba kun fahimci wannan yadda a gefe guda shi ma kar mu ɗauka wai don mutum yana da arziki mutumin banza ne da arziki shi yake nuna mutum mutumin banza ne da abubakar bai yi arzikin ba da abdurrahman bin auf bai yi ba da zubair bin awwan bai yi ba da sayyidina usman bai yi ba da sayyidina umar bai yi ba da falha bai yi ba amma duk su yi su zan multimiloniya kuma suna cikin mubashari na biljanna kun fahimci wannan saboda haka yan uwa sai mu gane da samu da rashi daga Allah ne na shida ya ku ƴaƴa ya ku mata ƴaƴa ku taimaka wa iyayenku da addu'a akan samu uwaye eh, matan aure ku taimaka mazajenku yanzu wannan mutumin jama'a yarinyar nan da sarkin nan ya zo suka ba ruwa ko har ma ya ce duk wani a kabinin nasa yana sa ya je sa gidan nan wanda a ranar kadai sun zo miliyoniya sun mallaki sama da miliyan ɗari ya sai ta daga ta ce ya Allah gashi nan ka shirya mu abinci shi kuma babanmu ya tafi hajji ba shi da kwandala ya Allah ka dubi babanmu shi ma ka rabu a daren ne baban ya yi addu'a wancan sarki ya warke shi ma ya samu arziki a wannan ma'ana mu rika yi wa iyayen mu addu'a za ka ga abin da muke ga iyayen mu Allah ba da sa Allah ya kaza ba karamin tasiri yake an gane ko ba karamin tasiri yake ba sannan kuma na bakwai sadaka da ruwa kuna jin shi ne fiyayyen sadaka a duniya ba abin da yake gaba da sadaka da ruwa ba wannan kisan muna sharha dama kan hatimul asam da ya je hajji ya bar gidansa ba komai sarki ne ya tsaya a gida menene sarki ya ba shi a gida ruwa da ya sha ruwan kuma ta ce ai mai gidan ba ya tafi haji bai bar komai ba sai ya ce to jama'a duk wanda ya zo kabinet dina ya cire boron shi ya jefa a gidan ruwa suka bayar ga sadaka da ruwa babu sadaka da ya kai shi dan uwa kar ka mutu baka tona bohal na kanka ba wanda za a sha ruwa cikin sabili dan kwaye ka kasa wannan kar ka mutu baka tona rijiya ba akwai wasu mata da suke burge ne yanzu rijiya ala shamoni na mace ta yi ko duk mata ne suna nan cikin gari unguwar sarki amma ba mazauna a garin idan mace ta gani ta ɗaya ba za ta yi rijiya ba sai suka ga to rijiyar ana yin sa dubu dubu ɗari zai rinja sai su a zuwa tsarin su goma kowa da ka dubu goma goma so na rinja ƙauyukanmu na ba ƙaramin rashin ruwa suke yi ba wallahi babu wani sadaka jama'a gaba da sadaka da ruwa don ruwa kan da biyar halitta ce wallahu khalaqa kulla dabatin min ma babu sadaka da yake ruwa kaga ruwa wannan da mutum ɗan iska ne sai tona bohal don ya shiryu ko ya yi nisa a shan kwaya zai bari karuwa ce ba ta bi shi ba ta shiga rijiya ta nemo ruwa ta ba kare me ake nufin Allah ya gafarta mata Allah ya gafarta mata ba wai fa ta ci gaba da karwancin ba tana ba wa kare ruwan kare yana sha kawai sai ta ji ta da karwanci sai ta tuba ta Allah ya ba ta da sadaka da ruwa babu irin imamul Hakimun mai abu abdullahi yake ya yi fama da wani kudu an gane ko maruru a gwiwarsa shekara bakwai maruru na yaƙe warke ne rannan ya kudubar juma'a sai wata baiwar Allah tsohuwa ta shigo ta ce akramaka Allah daren yau na yi mafarki da annabi Ibrahim alaihi salam ya ce wannan marurun da yake damu ka tona ruwa inda ake bukata za ka rabu da shi sai ya samu inda babu ruwa sai tona ran da aka fara ɗibar ruwan kafi yamma an nemi kurjin an rasa haka nan akwai cikin salim wanda kuraje eh, suka cika fuskarsa shi ma ya zagaye kasashe da yawa bai warke ba bai yi ba zai iya tona rijiya ba sai ya zo kofar gidansa gidansa yana ta hanya sai ya samu randa sai ya ajiye sai ya cika da ruwa sai ya nomo ya aji. kwana uku sai kurajen suka bata jama'a kasuwa ba bai fara kama wuta ba bala'irai da manzibu bai fara bin kasuwanni mu a kasan nan ba sai lokacin da muka rasa irin wannan iyaye da kakanni da suka zo na kasuwa ga halkin nan a gwargwaron baban su muke ba mu je mata duk in ka shiga kasuwan lokacin duk dan kasuwa yana da randa a gaban shagon shi sai ka ga mai moya zai sayi ruwa sai ya juye yawwa sai a ajiye moda a kasuwa zai sai kira ta sha kowane gaban shago za ka bai shi ya ajiye ruwa sai da jarin su ba mai yawa ba amma bai ya yi albarka a da an saka su ana gobara a wuya a cikin yau yanzu aka daina wannan sunan harfe wata ta samu kasuwa in ba ka ba ka je ka duba duk inda ga shago yake sai ka ya ajiye randa ya zuba ruwa a ciki ai sun san sirrin sadaka da ruwa jama'a wallahi babu abin da ya kai sadaka da ruwa don yana buƙatar lacca ce ta musamman sadaka da ruwa to kada mu yi wasa da shi babu wanda yake ba ni takaici kamar wanda zai tona boka yana sayar da ruwa amma bai fitar da kan da za a sha kyauta ba ai masu moya ya kamata su saya amma wanda zai ba na gidansa ba shi kyauta ba ne a ciki ne a ciki in ka sai fa ban ce kayan haram ba halal ne amma yana da albarka babu abin da ya kai sadaka da ruwa albarka kaga a nan ruwa suka ɗauka moda ɗaya suka bayar kafin yamma sun zo miliyoni a gida ko ba su da ƙwayar ko harfi ɗaya a gida sannan ko da takwas sadaka a shana ce da take ƙona talauci ka san matsalar da yake damu ko yau aka zo za a gina masallaci za a yi a yi ta ana neman taimakon sai da na juya yana kallon alajuwa ne ya ana ne wanda ba sai nan kalli abu ma ya kasan shi mala'u mala'u an gane ku sai mu rika kallon mala'u cikin mu sai ka ga mu din mu talaka talaucin mu yana karuwa kuna ji su ko masu kudin arzikin su na karuwa me yasa wa ma ataitu min shay'in fa huwa yuhliku da yake bayarwa Allah yana bunƙasa duniya. kai kuma yanzu kana da yobe a kana ka ba da 20 din cikin ka rage talatin sai kake sai alaji ne. shi kenan ba yau kana da yobe ba gobe ma sai ka rasa goma juhudul mukil ba ka gane wurin ba ba gidan hatimul asam akwai hasirin ruwa suka bayan sai arziki ya zo to mu fahimci wannan wala inda masu kuɗi suke more suke suke more kai kare na naka wannan ke sannan kuma na tara na tara addu'ar talaka yana da tasiri kwarai da gaske wajen tafiyar da cuta dan tawagar da hakimul asam ya bi din sarki ya yi jinya an yi addu'o'i an yi amma ina amma hakimul asam a matsayin da na talaka yana masa addu'a ta ke warke shi yasa ko kai dan siyasa ne ka dadada wa talaka wala yana maka addu'a sai ya bi ka sai na goma ka so iyalanka abu da kake so wa kanka yanzu matan a gida da suka samu wannan arzikin sai suka ce kai shi ma baban nasu da yin da Allah ya hore mu shi ma a can da ya samu sai ta Allah ya hore wa gidana sai mafarki a mafarki ake ga gidan ka lafiya yau kar ya zanto ke in kin samu abu mai daɗi kina ɓoyewa kada mijinki ya gani kai ma anan ka dan samu balango ka lashe ka ɓoye musu in kin samu ki so mai gida ya ɗana shi ma ya samu ya so ki ɗana shi ne rayuwa jama'a wannan libasun lakum wa antum libasul lahunna cuɗe ne cuɗe ne kenan jama'a tawakkali abu ne mai muhimmanci jan mu ta maganganu a kai abdullahi al-harawi ya ce muna tare da fuzail ibn iya akan wani dutse da ake ta masa jabalu abin kubai shi kenan sai fuzail yake wa'azi yake cewa da mutum da mutum zai tawakkale na gaskiya ya dogara da Allah na gaskiya sai ya ce wa dutse ta girgiza to dutsen za ta girgiza ya yi magana na suna kan wani tsauni sun ga ji tsauni yana girgiza sai fozila ce ya ke tsauni ba da ke nake ba misali da ke sai ta tsaya to jama'a mun tawakkalin mu ne wani saka ji mutum ya yi tawakkali amma yana da guru yana da laya yana binne-binne ya ku bayan Allah tawakkali ba karamin abu ba aliyu bakkar wani mutum ya zo yake cewa wani mutum ya zo wajen ibrahim ibn adam yace kai ne mata na kaza hudu yara na sun yawa ba da abinci sai ibn adam ya ce ya akhi undur kullu man kan kullu man fi manzilika laysa rizqun ala la fa'ulhu ila man ka ka duba yaranka ka duba duk wayanda arzikin su kana ganin baya hannun Allah yana hannunka ne ba za ka iya su ba ka kawo su gida zina ya yadda arzikin su yana wajen Allah za mu rike su an gane ko Salman al faris da Abdullahi ibn Salam abokane ne sai suka ce wa juna duk wanda ya riga dan uwansa mutuwa ya tafi barzan dan Allah ya zo a mafarki ya gaya wa dan uwansa yanda haduwarsa da Allah ta kaya haka salaf suke yi in kuna abuta da mutum sai ku koye wa kanku yarjejeniya wanda ya riga dan uwansa mutuwa ya taimaka mana Amma mafarkin zai gaya wa ɗan uwansa yadda lahirar da kaya an gane ku ana nan ana nan to shi kenan sai ɗayan su ya riga ɗaya mutuwa bayan kwanaki sai ɗaya ya mafarki da ɗaya Sai da kai na mutu ba an haye shi ne sai raye yake cewa wanda ya rasu to me ya hayar da kai sai ce ko ni ma me zan rike ya hayar da nace ta tawakkal wa abshir fa inni lam ara mithla tawakkal kai tawakkali in ka rike tawakkali ina maka albishir ni a lahira ban ga abin da yake tsirantar da mutum daga azabar Allah ya samu rahama irin me irin tawakkali ba dan haka karka aure ta dan waka ce farar kafa ne da ita arzikinka ya watse ka watsar da wannan arziki ba a kafa yake ba balantana ka ce akwai fara akwai baka arziki yana hannun Allah ne madawacin sani masha Allah shehu mubajjal yau majalisin mu yayi albarka wannan ke saboda haka a gane wannan haka nan karkashin tawakkali wani mutum ya zo wajen imamu ahmad ibn hanbal ya ina so in je aiki hajji amma zan yi tawakkali ba zan fita da guzuri ba zan yi tawakkali sai ma Muhammadu ya ce to kar ka tafi cikin tawaga ka tafi kai daya sai da zai tafi ni daya ita ai ka ki daukar guzurin ka shiga cikin tawaga don in wa zai hallaka ka su me su mi ko mu abinci to ka ki kira har yanzu shirme kai sannan kuma hisham ya shiga ka'aba sarki hisham sarki ne ga kuɗi ga mulki da ya shiga sai da sadi dan abdullahi yana zaune mutane suna ta faɗan damuwarsu hisham yana warware musu sadi dan abdullahi bai roƙi komai ba sai hisham ya ce masa to kai ka faɗi damuwarka mana in baka kuɗi kake so ko abinci sai salim dan abdullahi ce a'a inni asa'i min allah an as'ala fi baitihi ghayrahu ka san mu yanzu sai da mutum ya yi sallah a masallacin sai mu ke cikin masallaci yana taimako ko yana neman taimako sai salis na abdullahi ce ina kunyar allah in kasance a ɗakin allah in roƙi wani allah ina ɗakin allah in roƙi wani allah ga kanan ga ɗan gwate sai ka roƙi mai yan kamfar sai ba ka an gane ku shi kenan hisham sai shiru da suka fita daga masallaci an yi da sallah sai hisham ya ce to yanzu mun fita daga masallaci ka roƙi damuwar ka sai ya ce to duniya zan roƙe ka ko lahira sai hisham ya ce a lahira ai ba namu bane na Allah ne shi je ba da wuta da aljanna duniya za ka roƙa mu sai ka wallahi Allah da duniyar yake hannun sama ban taɓa roƙe shi ba ni duniya ne to ya zan roƙi wanda duniyar baya hannunsa ya ba ni duniya an gane ko wannan kin a har yanzu gargashin tawakkali abu turab ya ce na ji hatimul asam da zana muku bayanin hatimul asam hatimul asam ya ce ina da mata hudu an gane ko sannan wadda 'ya'ya tara amma ban taba tunanin ina za mu samu abin karya gobe ba don na yarda a Allah. Allah an ce da Sulaiman akan me ka gina al'amarinka sai ce na gina al'amari na ka abuwa guda hudu na farko na san arziki na ba wanda zai karba sai na nasu saboda ko a aka yi zama ka samu ba Allah bai dandana za ka samu ba ne sai ce na biyu na san aiki na da ibada na ba wanda zai soke min sai na ke kaya na sai na shagaltu da ibada ta na daina kallon aikin mutane ya ce na uku na san mutuwa na iya zuwa mun kwatsam sai nake gaggawan ayyuka na kwarai na hudu sai na san ko da yaushe fa ina idan Allah Allah yana gani na sai na ji kunyan Allah ba na miyagun ayyuka wannan kenan a wannan ke a rabi ibn abdurrahman wani mutum ya zo wajen sai dan Allah kana da alaka da sarki ka hada da sarki mana ina da bukata zaka zo. sai rabi ya fashe da kuka da ya fashe da kuka sai yake cewa ya kai dan uwana ka nufaci Allah da ka ya bi kusa da kai zai share maka hawaye kar ka nemi wani wanda ba Allah ba Amir ibn Abdul Qais ya ce ayoyin Qur'ani guda uku sun ishe ni na farko sun ishe ni ne. Allah aya ta 107 a suratul Yunus wa in yamsaka Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu idan Allah ya shafe ka da cuta ko da talauci ko da jinna wallahi duk duniya kai ta kwancin kai ta menene kai ta raki kai ta habaici ba mai yaye maka zuci wa in yuridka bi khairin fala rada li fadli in Allah ya soka da alkhairi ba wanda ya isa ya hana wannan alkhairi karka ce wani ya dauke ka aiki wani eh, ya yi bukulu ba a dauke ka ba ƙarya ne Allah ya dauke ka wannan kenan sai ce sai na biyu aya ta biyu a suratul fatir ma yaftahi Allahu lin-nas min rahmatin fala mumsika laha abinda Allah ya bude wa mutane na rahama ba ne rike sai ya hana ta in Allah ya buɗe za ka samu ba mai tsaron kafa ba ko mai nome kafa ma ya zo to wala za ka samu wa ma yumsu duk abin da Allah ya rike wala mun lahu min ba ba mai sake masa za ka ga galib ya zo da ka za a raba kudin da kai sai ka ga ba ba baka ba to wannan Allah ya rike ko da an buga ka ne ba za ka samu ba wa huwa al-aziz Allah mabwayi ne in ya baka ba wanda ya saya haka in ya hana ka ba wanda ya sai kwata ya baka alhakim Allah ne hikima aya na uku inda an ibn abdul qais aya ta 11 suratul hud wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha wa ya'lam mustaqarraha wa mustawdaha duk wata dabba a kafa arzikin ta yana hannun jama'a in kuda bai kwana da yunwa ba sauro bai kwana da yunwa ba kai da basirar sa na kwana da yunwa Allah bai manta da kai shi yasa Malik ibn Uwaymir yake faɗa a bayyana tawakkalna ala ar-rahman inna wajanna al-khayra lil mutawakkilin wa man labisa at-tawakkul lam tajruhu yakhafu jara'ir al-mutajabbirin yace mun dogara da Allah mai rahama sai muka samu alkhairi da masu tawakkali duk wanda ya sa rigar tawakkali wallahi ba za ka taba samun su alhamdulillah yana tsoron yana tsoron muguntar mai kama karya ba don haka in ka dogara da Allah ba abin da zai dame ka saboda haka shi yasa a nan annabin Allah ya kuma yake cewa 'ya'yansa ya baniya idza abu fatahansa su min yusufa wala tai asumin min yin rohin kada ku yi tsammani daga rahamar Allah tausayin Allah a wannan ya tunatar da ni kimsan da ake sawa Allahu alami sihhati annabin Allah Musa alaihi salam wata rana yana zaure sai wata mata mace ta zo ta ce ya annabin Allah amma Allah ka nan ba shi da tausayi ko sai Musa ya ce wani irin magana ne Allah yana tausayi ma a'a Allah ka nan ba shi da tausayi sai ce me yayi zafi sai ta ce mijina ya rasu ya bar da marayu na su ne su da su wajen tumakasa ne nake in nan da yi zare sai in tumakasa in na sayar sai in sake sayan zaren don wani tumakasa ribar da yake kai sai in siya mana abinci to na kammala tumakasa zan je sayarwa sai wani tsuntsu ya zo wuk sai ya tafi tumakasa sai an gaba da shi yanzu yau kwana ga da nan banda abinci an gane ku to in Allah yana da tausayi ni mace da marayu a hannuna ya bar tsuntsu da yamma kaga a bata amsa sai ga wasu mutane min sun shigo sai suka ce muna bulaguro a ruwa kun je mun sayar da kayan kasuwanci muna dawa kwale-kwale mu sai ta huje ta kasa su ma sai haraka ha mala haraka tun fi da ahala hakira kawai sai ruwa yana shigowa muna cewa kai ya fito ne wannan in ba ka ruwa zai cinye mu ya ce gaba ɗayan ba ne tufan da za a toshe wani wuri ko ko mun tottoshe wani wuri ɗaya ya rage babu abin da za mu toshe da shi sai muka nemi agajin Allah sai wani tsuntsu ya zai ya watsu mana su matar da sai muka toshe wani sai muka yi wa Allah alkawari la ina an jaita na kenan ya Allah tun da ka tseratar da mu za mu haɗa dinari ɗari ɗari za mu su goma ne mu yi sadaka da dinari mai goma to yanzu mun zo mun ji to lafiya to yanzu yan mu sun haɗa dinari ɗari ɗari da yanzu ga dinari dubu ne ko da mata ma saboda haka kai mun ba ka samu wanda ya dace kai masa da kuma ta yi ma ka sanna wani yanzu ga dinari dubu ambaki naira miliyan ɗari da biyu jama'a aka ba uwar marayu miliyan ɗari da biyu da iko Allah a shi Allah mai tausayi ne kawai muna da gaggawa ne gaggawa ne da Allahu lafifu bi ibadi yanzu kuma ya sha Allah mai tausayi ne ga bayansa yana azurta wannan wala dai a sumin rauhin lafiyar jama'a da kuma kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna la yaghfiru dhunuba jami'an wancan masu sako la taqnatu min rahmatillah na samun aljanna duk sakon ka duk iskancin ka duk yadda ka kware da shan wiwi ko ba ku ka tuba za ka zama yamba aljanna nan kuma ana maganar buɗi na duniya don ina abu ta hasa su min yusufa nemo yusuf ne da ɗan uwansa wala sai a su rau ila kar ku yanke tsammani daga budin da Allah yake bayarwa na duniya yadda kar a yanke tsammani daga budin da yake bayarwa na lahira na latin da domin rahmatillah na wala sai a su min rauhillah inda kula yayi asmin rauhillah illa alqawmul kafirun ba mai yanke tsammani daga rahmar Allah sai mutanen da suke kafirai dan haka ka zanto mai kyakkyawar zato ga Allah Allah ta ana inda zanni abdi ne saboda haka dan uwa ko min talaucin ka karkace mu kam namu a ta kare mana da saura nawa wanda ya jinya ya dauka ya mutu kenan sai warke da haka wahala ga yayi wahala karka yake zamana yanzu jama'a annabin Allah Yakubu ya turo ƴaƴansa da ƙarfinsu da yajinsu su goma wannan tafiyar kawai su nemo masa yusuf da dan uwansa izhabu izhabu fatahassasu bai taba ba da irin wannan kwaman a gidansa ba sai wannan an gane ko a izhabu kaga filil amr ne مرفوع بالضمه الاتصال بواو الجماعه فاعل عن ضمير مستتر وتقديره انتم اذهبوا انتم وتحسسوا انتم min yusuf wa akhihi wala tayasu min rawhillah innahu la yasu min rawhi ai magana na yana da zafi ku tafi ku nemo yusuf ku nemo min labarin yusuf da rawhillah wala tai a sunan karfuce sun bata da dadewa yusuf ya bata da dadewa kanin sa kuma ai ya zama bawa kar ku yanke tsammani kar ku yanke tsammani ba mai yanke tsammani daga rahaman Allah sai ka Ana ibrahim ba je ba sa wuta ba ba ce ku ni barda da salaman ala ibrahim ba annabi musa bai dau maciji ba aka ce sanuhidu hazirata al'ula ba annabi yunus kifi bai hade shi ba wasu malaman tafsir suka ce ya zagaye koshin da ce sama da koshin arba'in a duniya manyan manyan tekuna ya ratsa atlantic ocean ya ratsa kaza ya ratsa kaza mai wa ma har bermuda triangle musallas bermuda ya zagaya ya ya zagaya amma rana ɗaya rana ɗaya jama'a fanaban eh, za mu bil ara sai aka amar da shi sai aka tsara masa kankana wa an batna alai shajarar da biyu ya sha ya zo sai aka hada su da ɗalibai sama da dubu ɗari a ce alfin, au ya فارسلناه الى مئة bal ya يزيدون يعني بل يزيدون فامنوا ومتعناهم الى حين shasa lokacin da kake ganin rayuwarka ta kare a shi lokacin da Allah zai bude maka sabon rayuwa jininka ya hau ya kai dari ko da mu ko gidan kanka baka da shi kayan da zamanin ka mutu har kai wa yaran ka wasiya sai ka warke sai ka dawo ba da karfin ka shikenan kuma sai ka ga kuma ga wani eh, ga wani jikan ka yayi kuɗi sai ka ya kera maka gida sai sai hajji ba a yi jama'a kana dawa kwan zai samu wani marsidis da ke kari da hawa daidai lokacin da kaga kofa ya buru daidai lokacin da ake bude maka sabon shafi na rayuwa da haka dan wa karka yanke zama karka taba losing the war inda ko la yayi asumin rawhi lahi illa al-qawmul kafirun falamma dakhalu alayhi yanzu yan uwan yusuf sun shigo wajen yusuf aike na ƙarshe da babansu zai musu wanda wannan tafiyar zai haifar da abubuwa da yawa wanda zai canza tarihin abubuwan da suke faruwa shekaru 30-40 a baya an gane ku to shi ne kenan sun shigo wajen yusuf za su fake da neman abinci da neman alfarma falon ma da kalu a rai lokacin da suka shiga wajen yusuf ƙalu sai suka ce ya ayyukan lalai al'aziz a can zamani yadda yau muna cewa rabin, ko your excellency ko jinsin bush, ko kuma a ce eh, bundi ko a ce dina an gane ko kambi ne na karramawa yadda ake cewa lauya pilot eh, yake zai wa abin ko alkali haka ne da za ka lafa to kaga ya ayyu al'aziz ya kai mai daraja an gane ko masana ya shafi wa ahlana da familin mu abburu cuta ya kama mu da familin mu waje na gashi nan yau mun zo bin da haja kayan haja musjatin mara kima ko mara daraja ko mara yawa ko mara kwari ko mara kima fa'ofi lana alkaila ka cika mana mu وتصدق علينا كما كيما صدقه إن الله يجزي المتصدقين للي الله ينا ساك جاوما الصدقة إفهم كاسنا سنزوجا يوسف جماعة هكذا باشي التوبة kar don kare na wani yanzu wannan yusuf ne kanin su ne a gida ɗaya suke amma ba su kimanta shi ba suna ƙyashin sa yanzu sun yi shi ya zo misra ya zama minista jama'a kaga galibi mutum baya sanin kimar nasa din sai nasa ya tafi wani yanzu ga sunan su suke can sai yayi wala amma da kanin su za su zungure shi za su yi kaza a hakan ma da ishe su ba su je sun ma shi rijiya yanzu ga sunan suna alaro alaro sun miƙa kwanon bara masana wa ahlan al talauci ya ci da gidan don haka mun zo da kayan abu don allah a ɗan cika mana mudu abun babu ya wata saddan alina kuma suna alaro yi mana sadaka mana yi sadaka da ke wuri sun zama yan sadaka yalla a gaban su da suka wulata ta suka jefa shi a ka yadda rayuwa yake wallahi don kana hasana ka ɗau wani ta jefar da shi a ƙaya ba kawai sai je sa daloli da ringa ya maka yanzu ga su nan sun ba da gari karshe ka fara buru suna faɗan sirrin gidansu masana wa wanda da wa jijina mun zo bi bi ba'atin musgar da kayan haja mara an gane ko shi ya sa. idan ka ga mutum Allah ya basa nema karfafe shi Allah da ya bashi din in ji fantami bai kare ba fa in kare ba kai ma me zai ba ka faida da Allah ya ce ya kare iya tun da na ba wannan yayi kudi ba wanda zai sake kudi to shi da kare daga damu kanka amma fa Allah ya bashi yana da halin mazid karfe biyu uku hudun dare Allah yana cewa ina mai bukata in bashi bai kare ba fa kuma zai ya ba ka da wannan to menene abin tashi hankali a kishiyar ki ta canza firiji firiji ba bai kare a hannun Allah ba ki roƙe shi mana sai masu a soke miki din firiji mai a ciki duk wanda ya san Allah ba shi da damuwa jama'a falan ma da faru a rai kanu suka ce ya yi wani ya kai mai daraja malaman tafsir suka ce samuna. malikahum bi zalika suna kiran sarkin su da alazi masana wa ahlan nufur ya nuna al-faqr wal haja talauci da bukata ya cinye familin in suna ganin wannan yusuf din baban su yana dan kashe masa kuɗi ne to yanzu yusuf ya bar gidan an daina kashe masa kuɗi ga talauci kuma ya samu gindin zama a gidan shi yasa kowane da kake bari kai kashe shi wani yana da kwastoma don ka kashe shi kwastomomin sa ba za su dawo jan ka ba arzikin ajini ne Allah ya rubuta bi kadmi ne wa ajalihi wa amalihi an gane ko to shine kenan anan suka ce masana wa ahlaka ko akwai buƙatar bayani akan wajina bi bida'atin murjani menene wani irin haja suka gode shi kuma menene ma'anar wata tasaddaq alaina tunda wasu na cewa ɗan uwan Yusuf annabawa ne annaba ko ba sa cin sadaka sai akwai suka ta yi sadaka ina fata an gane tsarin karatun muna da mintoci guda bakwai mintoci ɗaya guda bakwai kuma ina son malaman da suka kama na ziyara kowanne karatun su karatun su ya shiga karatun saboda haka muna tare da malami da ɗalibin da lecturer nan imam bundi da ɗalibin sa malam abdalla mustafa an gane ko wai ta hanyar walidin wa ba wala nan kuma wa alimin wa man to yanzu aka maka lani alimin zai fara magana eh, za mu ba ka minti uku shi kuma aka maka lani minti uku sai a nade su mustapha bismillah بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسلم بسنته وكفى أثره إلى يوم الدين باب وني أبو da zan faɗa cikin minti ما masu قيام gaya لهم كجران domin kujeran لهم كجران tun ba yau ba na san kujeran ya ne kuma har yanzu ban kusa in zauna kan kujeran ba da haka an kira ni ne ni yi wa shi malamin na wasu shahara in ya zo sai ya samu wurin zama babu kaya babu datti a wurin zan gaisa da yan uwa in taya su murna na samun dama da suke da shi da samun ɗimbin ilmuka da ake zubawa a wannan wuri da yake shi wannan majalisi ne ya share shekaru da dama yana zubar da ilimi duk wanda ya lazimci wannan majalisin tun lokacin shek ibrahim gomari zuwa yanzu ya san wannan kujera ne na zuba ilimi don haka duk wanda ya halarci wurin ya ga malamin da ya zauna yake tafsiri a wurin sai ya ga ana zuba abubuwa na ilimi a wurin to kaga irin wannan wuri mu almajirai ne mu ɗalibai ne sai dai babban abu sai aiki ta kama don samun irin waɗannan malamai kan da ba sa nan fa nan ana nufin mu masu sauraron mu za mu hau mu yi haka nan a can ɗaura mana aiki duk abin da ake zuba mana kar ya zama ana zubawa ne a cikin kwando ya zama yana zubewa a gefe to kaga a ce yana nufin abin da ake bamu mu yi kokarin rikewa da kuma aiki da shi sannan darasin da malam ya rika yin bayani a yau din zamu ga an ba da karfi akan al'amarin da ya shafi tawakkali mu rika komar da al'amuran zuwa ga Allah madaukakin sarki to gaskiya za mu ga ba karamin darussa aka zuba mana ba don haka ba zan ɓata lokaci ba zan gaya mana ko kuma in mana nasiha da cewa lallai wannan halartar wuraren tafsiri da muke ba karamin alkhairi ba bayan lada da za ka samu ba karamin ilimi ake zuba mana ba a lokaci kankani daga ƙarshe ina mana addu'a Allah madaukakin sarki ya sa wannan dare ne na lailatul qadr Allah madaukakin sarki ya sa wannan taro da muka yi na yau ya sa mun yi taro ne a cikin daren lailatul qadr falala da ake samu a ciki Allah madaukakin sarki ya datar da mu shi kuma malamin mu jagoran mu ubangidan mu muna maka addu'a Allah saka maka da alkhairi hakuri da ka saba yi da mu tun ba yau ba muna daɗa baka hakuri ka ci gaba da fama da mu a haka mu kuma Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon yi maka da'a da biyayya da kuma jajircewa wajen lafintan abin da ake koya mai babu wanda zai biya ka sai Allah maɗaukakin sarki to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka maka da gidan aljanna mu ma da muke biye da kai Allah madaukakin sarki ya nufe mu da samun arziki a gidan aljannatul firdaus da ka zan aje abun magana malami na zai sake a akai insha Allah Allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأنا أفضل من مصطفى يتكلم غيره وما أولي malam gudu da zai so ya kuma babban malami ne a nan na wu lecturer ne wanda ya ke karatun sa ya kammala malitar kuma insha Allah ta ala nan kusa zai zama farfin da jima'a malami ne da koyi kansa kyauta ne da mai shigar rusa da duniya العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أعوذ بالله ba abin da zai ce sai dai in wanda zan ce sama da shekaru goma sha malam yake karantarwa a wannan majalisi kuma duk karatun da ake a wannan majalisi da littattafan da aka ɗauke duka da mu aka ɗauke a wannan majalisi abinda nake so da jawo hankalin ku shi ne shi irin wannan wurare na tafsirai na alƙur'ani mai girma wanda wannan majalisi yana daga cikin manya-manyan majalisai waɗanda ake ba da ilimi ba su da su ake ba ake ba ilimi a wannan gari na mai albarka idan muka duba muka ga cewa malami mai karantarwa amma a gaban shi ɗaliban da suke zama ba ɗalibai ne waɗanda malam zai iya turawa wani wuri ba to ba mu shakka malam ya haɗu da shan yi amma duk lokacin da kake karantarwa karka damu da cewa sai an cika wannan farfajiyar gaba ɗaya sannan za ka ji daɗi kai malami a idan ka duba ka ga wani zai iya wakiltanka a wancan ga wani can shi ma zai iya wakiltar ka a wancan garin ko wancan unguwar to sai da gida ko da ba su da yawa a gaban ka amma idan masu amfani da shi ne abin da ake so a karantarwa saboda za a yi majalisin da mutum dubu uku dubu hudu za su zo su ji wannan karatu idan aka yi magana su ta amma babu wani wanda zai iya wakiltar malam ko da walimar aure ne ba wanda zai iya wakiltar da a cikin su to kaga wannan babu shakka ya nuna cewa babu wani tasiri da a wannan malamin za ta yi nan gaba kuma babu shakka kamar yadda malam abdan da ya faɗa a nan wajen zuwa na da na yi wallahi na ji abin da ban san ko kun ji ba malam ya yi ishara a kai wanda ilimi ne mai zaman kanshi ilimi ne a ƙarƙashin shi da yawa lokacin da yace ya bani yazhabu izhabu fatahassasu wala ta tayasu nan sai malam yace wannan umarni aka yi to wani irin umarni malam ya karfafa zancen ta fi umarni iri biyu akwai hakika akwai maza to da malam yake ta karfafawa yana so ya nuna muku cewa wannan umarnin fa hakika ne bai fita daga wannan hakika da kuma maza ba tunda babu wani karina da ya nuna haka to wannan kaga ilimi ne mai zaman kai sun haka sai a kawai wannan ayi bayanin wannan umarni da aka kawo su guda uku me ta suka zama guda uku ne ilimin zuwan su har suka zama uku ko hudu sai mu kuma wani babi kuma a balaga tikra shi an kawo umarni har guda ta to in aka samu umarni guda ta zani ake nufi to malam ya ta nunawa amma bai so ya yi magana a kai ba saboda wannan da yake cewa umarni kaza kaza din nan to saboda ka gane cewa akwai wani abu a wajen to haka ilimi ne wannan mai zaman kanshi to Allah ya saka mana da alkhairi kuma Allah ya ba su ah, juriya da kuma hakuri da suke da mu ɗaliban su Allah madaukakin sarki ya fada musu da alkhairi ya ah, ya nauyaya musu mizanin su na kyawawan ayyuka ubangiji madaukakin sarki ya amfanar da mu da ababen da muke ji ah, a tattare da su kuma karatu ne kawai ba ma zuwa amma babu karatun da za a yi ban ji karatun har a gama shi har ƙarshe ba ina gida da daddare ana yi ina kallo ko kuma in aka zo aka saka da yamma na saurara na ci kafin na tafi wajen karatu to Allah ya saka mana da kai Allah ya kara mana kira kira su a wannan gari na mai albarka aqulu ma tasawun assalamu alaikum wa rahmatullahi jazakumullahu khairan insha Allah ta'ala akwai malam Mustafa a Bashir Bayo da سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين